أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya kadara haɗin ma wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi 26 ga watan zulhijja wannan shekara ta 1430 safiya da tdd da 13 ga watan 12 shekara ta 2009 miladiya a kalandar musulunci kusan wannan shine darasinmu na muwaɗa na ƙarshe a wannan shekara ɗin ko ba kake ba darasinmu na asabar mai zuwa zai kuma sabuwar shekara ne alibiri mutum zai kusan zai cewa mutum kan hisabi ne me yake ganin da watan shekara da wannan shekara da ta kare wanne bambanci aka samu ayyukan shi na alkhairi me yake ganin ya fi yawa ina da kai sosai da shi kuma je tara karanta baki ɗayansu a karatunmu na jiya mun kammala abin da ya shafi kitabu said kitab na 25 a cikin wannan littafi mai albarka muwadda na imam malik ibn anas yau za mu tashi eh, kitab na 26 kitabul aqiqa abinda bahaushe yake kira hakika idan aka ce al'aƙiƙa malamai sun yi maganganu guda biyu a kanta magana ta farko suka ci alaƙaƙa shine gashin da ke kan yaron da aka haifa a الذي Kana على ra'asil maulud gashin da ke kan wanda ake aka haifa shine ake nufi da a akan wannan su al'asma'i suka tafi da dai malaman loga haka sun faɗi wannan magana sosai da sosai sai magana ta biyu idan aka ci alaƙaƙa ita ce dabbar da ake yankawa ranar bakwai na haihuwar wanda aka haifa to sai zama na wannan shine abin da yake a kai mana wancan kamar sun yi magana shine a tsantsa gora yaren larabci wannan kuma sai zama na shine kamar shar'an kenan ina ka ce alhaƙiƙa ita ce dabbar da ake yankawa ranar bakwai ga haihuwa wannan zai nuna mana irin kula da musulunci yake da shi cewar babu wani abu kaɗan ko mai girma da kai kake ganin shi kaɗan face in dai addini ne manzan allah sallallahu ta'ala wasallam ya yi bayaninsa ya yi bayaninsa filla-filla za a ga babi da ake buɗe a cikin littafi babin kaza dubu a nan nan nan kurkusa littafin iziya ya ce babu qada'il hajat babin da zai bayani yadda ake kewayawa mutum yake zuwa yi bayan gida yi fitsari ko ya bayan gida a musulunci ya abin yake babi guda aka buɗe akan wannan domin a nuna maka ba abin da ake yi da ka komai ana yin shi ne a littafi ana yin shi ne da musulunci ya karanta saboda ka a nan. aka buɗe babin yadda ake hakika ita hakika ya take kuma magana da muka fara yi jiya yana da kyau a har yanzu a daɗa samun ci gaba mutum ya ware tsakanin addini da al'ada waɗansu al'amuran ba addini ba ne ba al'ada ba ce abin al'ada ne sai ya zama na musulunci ya yi wa wannan al'adar ya yi fatali da ita amma mutane ba su fatali da ita ba ɗaya kenan a rahim ma ba su fatali da ita ba har suke riko da al'adar da ta kai suna danne abin da musulunci ya umarni da shi mun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan akwai kuma al'adar da musulunci bai hana ku kuyi yi kayan ku ba domin wal asul fi adatin al ibaha hatta yaji asarif al ibaha al'adun yau da kullum musulunci bai hana ka kai ba kasancewar abin da musulunci akwai al'adun da musulunci bai hana mutane su yi su ba to amma kasancewar bai hana su ba ba shi ke nuna kuma wasu abubuwa da ya sa su su yi ya zama na sun bashi ba sun koma suna suna riko da waɗancan al'adu ɗin kun gano nan kun gano nan da ke ku saboda daga cikin abubuwan da kwaramniya ta al'ada ta cika su shine abin da ya shafi haihuwa kun gane wannan sai zama na kowa yana yin yadda gidansu ake yi ne bayan ga yadda musulunci ya karantar kuma ku ji babu abin da yake sauki irin musulunci amma inda al'adu ne na yau da kullum da mutane suke loda ma kansu to za ga bakar wahala ake ciki wata al'adar ba galibin al'adun mutane al'ada tana tsindima su ne cikin bakar wahala ba wai cikin wahala ba wahala ma baƙa sosai da sosai kuma su haƙura su yaƙi ce sun ƙi Allah ya sauwaƙi ƙalar rahimahullah kitabul aqiqa imam malik ibn anas Allah ta'ala ya mishi rahama ya ce kitabul aqiqa babu ma ja a fil aqiqa babin da zai mana bayanin aqiqa ya aqiqa take sunna ce ko wajibi menene matsayinta a musulunci قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عن ولده babu ma ما جاء في الأقيقة باب da zai mana bayani kan aƙiƙa ya sunanta yake ɗaya me matsayinta biyu yake cewa haddasani yahya an malik ubaidullah ibn yahya al-laisi yake cewa haddasani yahya an malik mahaifina yahaya ibnu yahaya al'aifi ya karantar da ni wannan hadisi daga malik an zaid bin aslam daga malamin malik zaid ibn aslam a rajulin min bani domra daga wani mutum daga cikin bani domra wannan mubham kenan wa mubham ma fi rawin lam yusam ibn abdulbar ya yi magana akan wannan sosai da sosai yake cewa la ruya ma na hadal hadith an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa min hadal waji ce iya sanin shi wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta wannan fuska aka ruwaito shi kawai sai kuma wa min hadisi amr bin shu'aib an abihi an jaddi fuska ta nawa kenan ta biyu da wannan da ta amr bin shu'aib an abihi an jaddi wanda yake kun san magana kan hadisin amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi da sunan wannan tarkibi na isnadi din shi ma ana mashi karatu sosai da sosai amma duk da haka dai imamu nasa'i ya rawaito hadisin da abu dawud da kuma ahmad ibn hanbal duk sun rawaito wannan hadisi din an abihi daga baban shi baban rajulin din min bani damra annahu qal baban nashi ya ce Su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al'aƙiƙa an tambayi ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi don gani da hakika idan ya zama na baban nahi sahabi ne to jahala ta sahabi la ta dur kun gano wannan idan ya zama na baban sahabi ne sai ya zama na ba a san baban ba to dan sahabi ba a san kowaye ba wannan baya cutar da hadisi don abin nan malaman hadisi baki ɗayansu sun yi ijimai akan cewar al sahabatu kulluhum udul sahabai gaba ɗayansu adilai ne saboda haka dan an san wannan ba a san wannan ba in dai sahabi ne la yadur suna da shaida ta musamman daga wurin Allah ta'ala ya wasaƙa su yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود kaga wannan ba karamar shaida ba ce suke da ita isa malaman hadisi suka ce jahala dan ba a san sahabi ba to wannan baya cutar da hadisi din kwata-kwata yake cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anil aqiqa dangane da hakika faqal sai ce la uhibbul uquq kun gani nan ba na son sabawa saboda lafazin al kamar yana nuna abin al-isyan ko ba kai ke ba ana cewa uququl walidain saba wa mahaifa to ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kyamaci sunan shine ce ka annahu inna ma kariha lism sai zama na kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci sunan da ake amfani da shi ina ma a samu wani sunan a amfani da shi kun mai tona wa qala sai ma'aikin Allah ya ce man wulida lahu waladun duk mutumin da aka haifa mashi ɗa walad ya shi tamil fi zukur wal inas idan aka ce walad ya shafi mace ya shafi namiji in aka ce walad mace ana kira an haifi mace ana kira an haifi walad an haifi namiji ana ce an haifi walad isa Allah ta'ala ya ce wa alal mawludi lahu daga mawlud abin aka yi namiji ne ko mace Allah ta'ala ya ce da aula wal walidatu yurdi'na da aulad ne na walad shi ma walad ko wani mace ne ko namiji sunan shi walad Allah ta'ala ce kuma Allah fi auladikum da jami'i ne na walad saboda haka da aka ce fi auladikum ya shafi mutum ya mutu ya bar 'ya'ya maza zalla ko ya mutu ya bar 'ya'ya mata zalla baki ɗansu wuri da waladu wanda aka haifa mashi abin haihuwa fa yi nan suka an waladihi sai ya so yanka ma nashi abin yanka kun ji fa a haɓa sai ya so mutum nan suka an waladihi yanka ma shi abin yanka fa yaf'al in ji a nan kuma ba ki Allah sai da shi فأحب أن a بيتي فأحب أن fa ahabba an yasuka أن ce fa ahabba an yuqqa ba hmm? tunda in fa an a ga mai mai wancan sunan na alaƙiƙa kenan kuma ba ki da amince ya musu gani saboda yana bada wani idan su harafi ya zama yana da harshen damu yana da baki biyu kalma ce tana da baki biyu in an faɗi tana gazgatuwa kaza in an faɗi tana da gazgatuwa kaza to aka yi kokarin kauce mata gaba daya kun gano wannan ba ku ga shi yasa aka aka dinitin ɗin ra'ina daga cikin larabci ba saboda yahudawa suna ce tana da ma'ana ta auren yahudawa sai zo su ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina ra'ina ra'ina abin da suke faɗa ba kuma irin shi sahabbai suke nufi ba ya ta tsara ce ya ayyuhal ladina amanu ta taqulu ra'ina yanzu ku ce wa qulun zura ku ce unzurna unzurna unzurna kada ku ce ra'ina ra'ina ra'ina hatta na kusa ana ana gyara na kusa da mutane suke amfani da su na ki Allah da aminci Allah su tabbata a gaji yanka masu sunan domin yana da ba'ana saba al'ukofi amma baya ma ta Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gaji suna rawaito ya yi amfani da na kusa bayan da ko malumin tare suka gyaru a kan man yuridu lahu waladun fa ahabba sai mutumin ya so wanda aka haifa mishi kenan an yin suka an waladihi falyafa yake so yanka ma dan shi abin yanka ya je aikata me hukuncin yanka a nan kenan ko wajibi amma ya ce falyafa lahu amru umarni yana shi ke so eh in ya so yawwa da lafazin in ya so lafazin fa haba an ya suka sai ya so iyanka wannan karina ce take nuna falefa'al ba wajibi ne na alfamu ba kun gano wannan ke ko wannan sai ya nuna cewa ita hakika abin nan sunna ce ba wajibi ce idan muka ce sunna muna nufin sunna a yaren malamin wanda ke bin farilla ba karfi kun gane da kyau na hanyar wanda suna bukatar a faɗa kai da musu wani kace suna yana nufin duk ba farilla ba sai da kai saman za a sanar da suna da su suna sunna annabi shi ke nuni abin nan farilla قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدق بزينة ذلك فضة وحدثني عن مالك كتبت إمام مالك وأنا أنسى يا كانت من حديثي أن جعفر بن محمد لكن جعفر الصادق بن محمد لم محمد الباكر an abihi daga baban shi muhammadu bakir duk waɗannan bayan allah suna cikin manya-manya cikin ahalin zirki waɗanda yake musulunci ya san gwagwarmai da suke wani ɗauka addinin allah musulunci ya amfani da su sosai da sosai suna daga cikin manya-manyan gida Alimamin kurtubi ya ce an kira shi ne albatir mai annahu bakaran domin ubangiji Allah ta'ala ya hore mishi ilimi ya tsaga ne sosai da sosai kamar yadda ka san idan aka yi idan ruwa ya sauka a gona aka san sanya ba shi ranar gare mani yadda ka san suna tafiya da abin suna noma suna fita suna keta ƙasa ubangiji Allah ta'ala ya hore mishi ilimi waɗannan bayan Allah ba su da alaƙa da shi a ta kusa ko ta nisa kwata-kwata kun fahimci wannan amma shi wannan ja'far ɗan ja'far sadiq na abu abdullah shi ne wanda yake ƙarshen ƙarerin shi'a yake ƙarewa a ƙarshe da ka sun ce ƙara abu abdullah abu ja'far sadiq alaihi salam to shi suke yi ƙarerin duniya ba da ƙarerin da basu yi ba don su jingina mashi har abin ya zama na gaba da an yi tahrir ɗin masa'il fiqhiyya da sauransu na shi'anci suna jinginuwa gare shi kai ka ce yana da wani madarsi da ke karanta da shi a cikin ce ko zagin bai da tabi'ai ba, me ke babu ko da yake cikin su annabu qal ya ce shi afa abin nan kenan Muhammadu bakin kenan. Ya ce, wanda da Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Fatima diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <clears throat> kaji ne قيامه تعلق صلى الله عليه وسلم وزنت تاؤنا ميتاؤنا شعر حسن gashin kan hassan wa hussein da gashin kan hussein wa zainab da gashin kan zainab wa ummi kulfum da gashin kan ummi kulfum fata sadda bi zinati zalika fitra sai ta yi sadaka da nauyin wannan gashi ta ba da azurfa abinda hadisi yake nuna mana mun fara shiga ran ayyukan da ake yi ranar bakwai ga wata wayin bakwai ga wata bakwai da haihuwa ranar sati abubuwa guda biyu zuwa uku ake yi kun gano wannan idan aka haifa wa mutum ɗa sai aka zo ranar bakwai da haihuwa to abubuwa uku manya-manya su ne musulunci karanta idan ba a sanya ma yaron nan suna ba ranar da aka haife shi mana a kwanakin baya sai a sanya mai suna a ranar abin suna abu na kenan abu na ɗaya kenan abu na biyu a yanta mashi hakika shi a wannan ranar abu na kenan na biyu abu na uku a aske mashi gashin kan shi mace ne ko namiji don suna ɗaukar mai ba a yi ba a aske gashin kan mace ko kai ci wannan da ke ko ni ba ma san da magana ba sai kwanan nan ne wani ke tambayi ba mala ya halitta a aske gashin kan mace ranar bakwai ga wata kaji eh bakwai ga haihuwa bakwai ga haihuwa nawa kenan uku a aske gashin kan ɗan wanda aka haifa mace ne ko namiji abu na hudu sai ya ɗauki gashin kan a auna shi a ma'auni musamman ma'aunin da ke auna kuri din nan idan aka auna shi to sai ka ɗauki azurfa ko ka ɗauki da me za ka auna da naira ɗari biyar biyar ko da naira dubu ko da naira goma goma ko da naira ɗari biyar eh? Eh? Eh? a kai kai ba za ka auna da mutane kun gano nan sai mutum ya auna iya nauyin wannan gashin iya nauyin kudin eh da za ka bayar sanarwa kun gani wannan da kyau ko kana ana ɗora gashin kana ɗora kuɗi kana ɗora kuɗi kana ɗora kudi lokacin da suka yi balas nauyin kuɗin da nauyin kafa ka wani yana ɗaya da <laughs> ya ga ita ba ɗaya ma ita ba ɗaya ma sai ta abin nan nauyin kudin nauyin wannan sai ka ɗauki kudin ka bar saraka abuwa na kenan waɗannan abubuwa su ne abin da musulunci ya sani ake yi ranar bakwai ga haihuwa kun gano nan da ke ko muddin ka samu dama ka samu iko waɗannan abubuwa bakwai na ka a nan waɗannan abubuwa su za ka yi kada ka bari wani abu da ba wannan ba da ba addini ba ya zo saboda shi wai a ce baka waɗannan abubuwan ba saboda wannan abin da ba addini ba kana da ragonka tintin ka ɗaure shi ka fahimci wani da ke kuka ka kammala wannan ranar bakwai ga wanzame nan burtik sai wanda ka kira zai maka aski wai amma saboda ba ka da dawa ko ba ka da masarar da za a yi kunu a yi koko a fito da shi ranar suna wai shi kenan sai ka daga abin nan din sai ka daga aski da bayyana suna har zuwa fita masu yawan gaske akwai wannan ba daidai bane sosai da sosai shi ne abin da nake faɗa da ku al'adu da wasu abubuwa suna neman su sai mana canka ta kare a cikin abin da yake addini da abin da aka sa ka kai da wani abin da ba a sa ka ba kuma yana neman ya hana ka kai abin da aka sa ka kai ne musamman ko ma kan hadisi a'a an kuma fi ba wanzan ba ka ce sarka ka aya sama ake ba kuma da shi ake ba wanzan ya da aski za ka bashi eh eh. eh sai a yi tsada mana ai askin kan yaro jirgi da ya sha mata babban mutum sai wanda isa ba yana da wahala sosai da sosai in ka ɗauko wasu shiga sai ya yanka maka shi ɗin kuma kafin ya gama askin kan wannan yaran inda a ce samari ne yara ne yan shekara bakwai bakwai sai aske kai biyu ko uku haka ne kuma ka bane kafin ya aske wannan ɗaya sai an tallafa na an ta'ala ka dole amma ba wa su wani su rage farashi ba wai su waɗannan ayyuka su ne ake amma a kan rashin waɗannan sai ga mutum ya saki waɗannan da aka sa shi ya ya gama gantar mali a kan waɗansu abubuwa ka ji yaro sati biyu sati uku sati hudu ba a aske mai kai ba ba a yi hakika ba kuma ranar bakwai ɗin idan waɗannan abubuwa guda hudu duka ba su samu ba sai ka yaro idan duka ne ba su samu ba to wannan kana da dalili idan wasu suka samu sai ke waɗanda suka samu haka ne ko ba ka wani idan aski ya samu sai ya aski hakika ce bata samu ba shi ke nan dama masu hukuncin da ba wajibi ba ce kun fahimci wannan da ke ko yawwa idan abin da za a dora kan mizani ne a sa bai samu ba sai haƙura sai ke abin da ya sauka أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعار حسن حسين ta auna gashin kan Hassan da Hussein Hassan da Hussein ba fara da ya kai su ba Hassan aka fara haifa sai da yi wata goma sha ɗaya da haihuwa ya ka haifi Hussein kuma ji maka ba wai da haifa maka Hassan da maka kenan sunayensu sun zo da sunayensu yan biyu na ko sun zo da hasan sun zo da su. shi hasan ɗin sai da aka yabe shi wata goma sha ɗaya sannan kuma aka aka yabi husaini kuma ita wani da kaga wannan bai na wani abu da mace ta dinga tada hankalinta ba wai ta haihu ta shekara ba san sake haihuwa ko ba shekara ta san sake haihuwa su ne alwalu a hausa ne ce za ku aure ku aure alwalu alwalu masu saurin haihuwa kun gano wannan da ta haifi hasan sai Ali bin Abi Talib ya sanya mai suna har har ya ki ba ai abinan mai abinan sai mai ta ala tsira da aminci ala sabata a gare shi ya zo gidan ya zo barka ke sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ga wani da aka haifa mashi yana zuwa ya ce mai aka samu sai ya ce ai an samu ne ya sanya mai suna haf sai ce a a sanya mai suna hasan ma'aikin ala tsira da aminci yana da cikin hankin ɗa a kan uba ya zaɓa mai kyakkyawan suna abin da ke gare ku kawai shine ai tsohon suna ne hasan a tsohon sunayen da tide ne abdallah sunayen da tide yanzu wani mutum ya je yi wani kakalazin shi je kalkalo wani sunan da sai ya zo sai ya sa sunan ya zo yana tambaya wai malam mai hukunci wani suna kaza shi kai shi ya sa maɗan shi sunan ba shi da tabbas akan sunan imana eh ana waɗannan ko ba waɗannan ga suna yanzu ya gama sunan annabawa iya waɗanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani bai gama su iya sunayen Allah ta'ala ya ce Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdulgabbar Abdulghaffar Abdulghafur ya kammala su bai kammala su ba sunayen salihan bayi da yake shahararsu ta tabbata sunayen su Abubakar Umar Uthman Ali Abu Baida da sauransu ya kammala sunayen wannan sunayen bai kammala ba to amma ya jira yana ɗebo waɗansu sunayen da shi ma bai san hukuncinsu ba sai da isa sunan ne yanzu kuma yana ta tambaya har yanzu wannan al'umma al'umma tana cikin bakin jahilci da suna kamar suna wani ba ma gudun ba na da ma da da aka sanya yaro wani hussein sai bai sanya mai suna har sai ce a wannan ya zama hussein yi na ko sai kuma aka haifa mashi mahussein shi wa kenan shi a rufi da tsari aka haifi zainab kun gano wannan shi wa alibi da tsari aka haifi ummu kulthum shi wa alibi na tsari duk ayan waye na fatima kullum an ce hasan da hussein maki Allah tsira na abinci Allah suka tabbata gare shi ne sa abin da na Fatima radiyallahu anha ta wannan aiki ta auna gashin kawunan su ba kowai da kawunan ta yi ba a kowane rana haihuwar shi abin nan babu ga haihuwar shi haka ta yi haka ta yi ta yi ne 'ya'yan baki ɗin su na Hassan da Hussein da Zainab da Umar fatima abin da ke gaba na biyar ta yi hadisin da ba malam bai kawo shi ba na kawo shi ne nawa kenan uku maza ko da zainab da ummu kulfu ita zainab din wanda ya aure shi ne abin nan abdallah ja'far abdallah ibn ja'far ma'ana wannan kenan wanda sun yi maliki an ja'far bin muhammad shi wannan ja'far din shi ne ɗan shi shi ne na wannan zainab din kun gane ko domin an muhammad abin nan bin muhammad mahaifin jafar shine ne muhammadu bakir kenan ko shi muhammadu bakir din shi ne dan abin nan ɗan hussein buna ali buna mutali shi wannan kenan da ta da ya auri ita zainab shi abdullah dan jafar sai ta haifa mishi yaya kamar haka ta haifa mishi ali تافع مش ام كلثوم تافع مش عونا تافع مش عباس تافع مش محمد يا عيني يا ابو يا يبقى من ام كلثوم يا روى يا فاطمه يا علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب شنو يا اولي ده عمر بن الخطاب يا اولي سي عمر بن الخطاب يا رسول sai ta auri zai abinan na babbar eh, sai ta haifi zai da rukayya tare da umarna ɗan kafin da rasu da ya rasu sai ta haifi sai ta auri awu ta afa kuma ita wannan ko da ya rasu sai ta auri dan uwan shi muhammad ta afa da ya da wa ya rasu sai kan ya aure ko da kan ya aure sai da kan ya rasu sai wa ya aure ki da ya rasu sannan sai ta auri dan uwansu Abdullahi bin Ja'far mun ga wannan to sai ta rasu a hannun shi da ta rasu a hannun shi sai shi kuma ya aure dan uwanta yar uwanta Zainab wannan kenan ita umu kulfun da ta auri wannan sai ya rasu sai ta auri yan uwan shi wa da kani wa da kani da ta rasu a hannun na karshe sai shi kuma na karshe sai ya auri yan uwarta an gana wata shi kuma wurin wani ya nuna mana cewa ita zainab da ita umu kulfun ya'yan fatima radiyallahu anha duk an haife su ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana kakansu ya gan su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ga abin da ce shine gaskiya karatu shi tafiye ci al'amura amma ka ga sun kashe kasa gaba daya ba ta da wai alibin al-talib ba shi da wata ba shi da wasu ya'ya sai hassan da hussein wannan fa 'ya'yan aliyu ne na ɓangaren fatima kun gano mu da ke ko bayan da fatima ta rasu ya sake aure ko kuma za a ce bai sake aure ma ka zauna wannan ai ba yabo ba ne kun gano mu da ke ko da na khadija ta rasu cikin watan sha'aban ko watan rajab a cikin watan shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara aure ya aure sau da mutuna dudu shekara wata na kenan daga ko wata biyu ko in ta in ta su ne a rajab to ga wata biyu kenan a ran abin nan sha'aban da ramadan ko ga wannan da ke ko in kuma ta su ne a sha'aban sai zama na ramadan yana wuciya ma ki Allah tsira da amince Allah su fata a shekara hmm? sai a ce baya son ta bai da ta ba gida na annabta a ce annabi ya zama mafi annabi yana da tsarin da girman shi mutane ba su yi wannan tunani kuma ba tunanin su za su yi ba karatu ne shine zai abin da zai warware musu duhun da ke cikin kwalansu sannan kuma kar ku manta ba kuma dan khattab ya auku kulsum diyar ali bin abi talib eh shi ta cikin sa kana ganin akwai rashin jituwa tsakanin ali bin abi talib da umar bin khattab zai aure mishi da shi shi zai aure ki kai shi kina abin da muke Ba jaddadawa babu shi kwata-kwata tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata tsakanin Abu Bakar da Talib da Abubakar da Umar da Wali babu wani rikici tsakanin su in ba haka ba da rikici lokacin da Abu Bakar Talib ya zama shugaba abubuwan da suke a baya duk ba sai rubuce ba kuma haka yake yi ba ku yanzu ku zama shaida ba <laughs> eh? haka ne to amma da yake babu wani rikici tsakanin su ɗora waɗi a kan yadda suka tsaya kuma ga shi ne ya aura mashi ɗaya shi ta cikinsa to kar ku manta ba sun ce wai bayan fatima ma'aikin ana tsira da aminci ana su tabbata a gari shi ba shi da wata yara ku sani jahilcin ne yake jan su da son zuciya kun gane magana ko wai bayan fatima radiyallahu anha ma ita Allah tsira da yanci Allah sun faɗa bai shi ba shi da wata ɗaya ta cikin su sai fatima wannan tsabagen so suke wa fatima kisa ba sai dai abin bin ta tsarin goyi ya ƙara aure ba dan kada ya zama na amma ta kishiya to saboda tsabagen abin nan taqalidul a'ama san zuciya ne yake jin su tsantsa makaho suke bi sai ya zama na ma hatta wani wurin haihuwa a haifa mata kanwa koya. wai shi ma kishiya ne saboda haka aka kore bayan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin saboda Allah inda mutum ya san wani abu na Qur'ani inda ya san wani abu na addini inda addini yake wa hidima ba addini yake rugujewa ba Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ka faɗa ma matayenka wa banatika da 'ya'yanka mata to kada ma mutum ya ce ai annabi uba yake da dukkan sauran al'umma saboda haka al'umma gaba ɗayan su kamar 'ya'ya suke kamar da annabi ya ce ya lut ya ce haƙula ibalati kunna a ƙwararraku kun gano wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce wa bana kika wani sa'in ne da sauran mata na ne baki ɗayan su sai nuna waɗannan wa bana kika 'ya'yan shi ne na cikinsa kuma sai ya ce wa banatika mai ce wa baitaka ba kulli azwajika wa banatika mai ce wa baitaka ba sai ce wa banatika da ƴaƴanka ba ku zama nan amma kiri da su su kuma a jiki da su wai bayan fatima annabi sallallahu alaihi wasallam bai kowa ba hmm. to kuma da ma an riga an ce takalidi ne amma an faɗa ba da ma ka tambaya yayin shi wanda ya tawalla ki wani mutum ya jagoranci wannan magana ba na maka tambaye ka ce Allah ya mata mana ya za mu wancan aya ta azam. so na ka dole mutum ya ma ala basira in ba ka wannan kwaramniya sai a je a yi waɗe da mutum cikin lambato wannan su ne abubuwan da ake yi maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata da gaishe ya umarci na na fatima radiyallahu anha da ta gashin kan yaron sai ta ba da sadakar nauyin gashin na waɗannan al'amura قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة hadisin ya saka da ruku wani hadisani an malikin daga malik ibn anas imamu darul hijra ya ce an rabiya ta bin abi abdurrahman daga rabi'atu dan abu abdurrahman an muhammad bin ali daga muhammad dan ali an muhammad bin ali daga muhammad bin ali bin hussein daga muhammad dan ali dan hussein annahu qal ya ce wazanat fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sha'ara hasan wa fatima diyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ta auna gashin kan hasan wa hussein kuma ta auna gashin kan shi fata saddaka bi zinatihi fidda sai ta ba da sadaka na azurfa a nauyin gashin kan nasu to wannan shine babin da ya shafi al'aƙaika ga abin da ake babul al'amali fil aqiqa babin yadda ake yi da nama hakika na mai jego ne? na mai jego ne? Hmm? dabbobi nawa ake yankawa eh namiji a yanka tinkiya mace a yanka rago? ko namiji a yanka rago mace a yanka tinkiya <laughs> eh, wai da sai a ce namiji a yanka rago mace a yanka tinkiya wai ce haka babu wani malami da ya taɓa faɗa wannan magana قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة wal inas الذكور والإناث حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي ya karantar da ni wannan hadisi daga malik in ji ɗanshi kenan ko ubaidullah bin yahya al an nafi'in daga nafi'u maula bin umar anna abdullahi bin umar radiyallahu an lalle abdullahi dan umar Allah ta'ala yadda da shi lam yakun yas'aluhu ahadun min ahlihi aqiqatan da ɗaya babu wani mutum guda daga cikin iyalansa da ya kasance yana tambaye shi aƙiƙa illa a tahu iyaha sai ya bashi wannan aƙiƙa din ko dai ya zama na ragon hakika din ya ce an mai haihuwa ba shi da rago sai ya ɗauka ya bashi mai cice ake duniya balle romanta tunda mun maganar aƙiƙa shine dabba da ake yankawa ranar bakwai ranar suna to wannan yake cewa babu wani wanda zai tambaye shi wannan yana da shi sai ya dauka ya bashi ko kuma nama hakikan ne an yanka shi an ajiye shi babu wani wanda zai tambaye shi nama hakika sai ya ɗauka ya bashi wa kana ya uku an waladihi bi shatin sha ya kasance yana hakika 'ya'yan shi yana yanka abin nan akuyoyi yake yankawa an zukuri wal inas mata da maza 'ya'yan shi mata sai yanka musu daidai ‘ya'yan shi maza sai yanka musu daidai haka abdullahi dan umar yake وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور da me yake yin hakika a ya kamata yi tambaya ne tukunna da me ake hakika eh da me ake hakika